Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita 25,31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma kan iya sauraron mu a tashoshin gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da lol FM. da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma alfa rediyo da ke kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya sauraron mu ta kodayaushe a sashen mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci yau Alhamis hudu ga watan Afrilun shekarar 2019 Yusuf Aliyu Harande ne. tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da shirin namu a yanzu. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna ɗauke da rahoto akan irin halin da jama'a ke ciki, musamman a wajen ɓangaren da ya shafi siyasa a ƙasar Nijar. Kana a jamhuriyar Kana kuma muna ɗauke da rahoto akan halin da mutane suke ciki a sansanin 'yan gudun hijira da ya shafi cututtuka da ake neman da ke neman zama abin barazana ga rayuwar al'umma a yankin. Daga bisani muna ɗauke da rahotanni da za ku ji, kana kuma za mu buɗe layinmu don ku bugo ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine wai ta ya kuke ganin za a iya inganta ko kuma a magance rashin tsaro a hanyoyin Najeriya da sauran ƙasashen Afirka? lambar dai kamar kullum ita ce alama tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai a sa alama tarawa a gaba duk kafin nan sai a gyara zama a ji labaran duniya da Masu sauraro Assalamu alaikum ga kuma yadda duniyar ta yi ni. A yau Alhamis ne Majalisar Wakilai na Amurka ta kada ƙuri'a na kawo ƙarshen gudunmuwar Amurka a yakin cikin gidan ƙasar Yemen wanda ke nuna cewa 'yan majalisar ba sa goyon bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ke baiwa Saudiya da ke jagorancin yakin. Sai dai ana sa ran shi ma shugaba Donald Trump ba zai amince da wannan matakin da Majalisar Wakilai ta ɗauka ba. wakilai 247 suka jefa ƙuri'ar amincewa da ficewar hannun amurka daga cikin yakin na yemen yayin da wakilai 175 suka nuna suna son amurka ta ci gaba da taka rawa a cikin rigimar maganar yakin na yemen dai ita ce batu mafi mahimmanci da 'yan jam'iyyar democrat suka fi mayar da hankali a kai tunda suka samu rinjaye a majalisar wakilai a watan janairu sun kuma dora wa saudiya laifin janyo masifa da suka afkawa kasar ta yemen sanadiyar bama-bamai da aka yi ta jefa mata dubban mutane dai sun rasa rayukansu a wannan yakin da tun shekaru hudu aka faro shi yakin dai ya janyo mutuwar dubban mutane sannan ya jefa miliyoyin mutane cikin matsanancin yunwa akwai alamun cewa ma'aikatan jirgin saman ethiopia suka ma'aikatan jirgin saman ethiopia da suka yi hatsari jim kaɗan bayan tashin jirgin a watan jiya sun bi duk ƙa'idojin da suka kamata wajen tuka jirgin kamar yadda aka umarce su da aikatawa a cewar wani rahoto da aka fitar a yau alhamis rahoton farko da gwamnatin habasha ta fitar ya tabbatar da cewa ma'aikatan sun kasa sarrafa jirgin kirar boeing 737 max 8 bayan da ya soma tangal-tangal a sararin sama duk da cewa sun bi duk hanyoyin da suka dace wajen tuƙa shi duk wannan bayanin dai an same shi ne daga cikin akwatin ɗaukar sauti na jirgin kuma bayanin bayanin na karfafa tunanin rashin tabbas da masana da dama suka jima suka jima suna yi game da amincin na'urori da ake sarrafa jirgin saman na boeing abinda ya janyo har kasashe da dama yanzu suka dakatar da amfani da irin waɗannan jiragen labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc za a tuhume baturen nan da ya ayyana kanshi a matsayin mai a matsayin mai kyamar wasu jinsuna na biladama wanda ake zargi da kisan gillar da ya yi a wasu masallatai biyu na a kasar new zealand da laifin kisan mutane hamsin haka kuma 'yan sanda sun ce mutumin dan asalin australia brenton harris tarrant dan shekaru 28 da haihuwa har ila yau za a tuhume shi a za a tuhume shi da laifuka 39 na kokarin kisan kai idan ya bayyana a kotu karo na biyu a gobe juma'a a babbar kotun da ke birnin christchurch da ke can new zealand tarrant dai zai bayyana ta hanyar bidiyo ne daga kurkuku mafi tsaro a auckland ba za a neme shi da ya amsa ko ya musanta zargin da ake mishi ba a lokacin da za a bayyanar da shi a lokacin da za a bayyana da shi a kotu a can baya an tuhumi tarant ne da laifin kisan kai guda ɗaya lokacin da aka kama shi saboda hare ta'addanci da aka kai ranar goma sha biyar ga watan maris a kan masallatai guda biyu na alnur da linwood ta amfani da makamai masu sarrafa kansu. gaida Amina Buhari Auna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ɓangaren rahotanni kuwa za ku ji jama'a da dama a jamhuriyar Nijar na ta tofa albarkacin bakinsu da kuma nuna rashin amincewarsu da ƙoƙarin da jam'iyya mai mulkin ƙasar ke ƙoƙarin cusa musu ɗan takarar shugaban ƙasa a zaɓe mai zuwa. Tamar Abari ta haɗa muna wannan rahoto na ƙorafe-ƙorafen jama'a. ni ne Ahmad Abubakar bai yiwuwa ka gama biyu kai ne ministan cikin gida kai ne kuma dan takarar shugaban kasa kuma a matsayin ka na ministan cikin gida kai ne kake kula da duk wannan harkokin zaben wannan koda da sai ni ku ne kuke kula da wannan harkokin zaben wannan koda ta bangaren sarakunan gargajiya ne ta bangaren party ne ta bangaren dafe ne ku ke da ruwa ku kuke da tsaki mun san ka'idodi kada a lullube kura da fata tinkiya kawai abin da ya kamata a yi in ma bai yi demisione ba shi shugaban kasa na kowa ne ba shi da wani siyasa ba shi da wani siyasa ba shi da dan adawa ba shi da bangaren masu mulki ni ne musa da masu eh, a duba shi cikin kundin tsari na kasa a ga eh, wani babu ne yake bayanin wannan mutum yana da irin wannan mukamin kuma a wani lokaci ya kamata a ce ya bar aikin da yake yi kenan wannan dukkan aka duba aka ga abin ya zamanto daidai da doka ta kasa wannan ba lahani bane wannan ni a gaina Eh, shugaba ba bazum shi da kanshi ma sai mai takara shi ta marabus saboda mutum na imani mai san doka mai san kuma abu doka ta kasa suna na lare mato na akan wannan abin da jama'a take cece ku ce ku wa'ansu da wa'ansu daman ma iya da mukamman shi ne hal Allah ya sa aka zaɓe shi wannan lokacin firjidan kin farti ya tsaya takara kenan meye matsalar in lokacin kamfan ya ta yi in an ga kundin kasa ya bada ya sabka ya yi kamfani kin shi ya iya ya sabka ya kamfani shi suna na malam abdu kenan mu ko ka in ji ƙwarawar ta giya amma zancen wannan haƙƙi da yake rataye a kansa na ɗan kasa in dai dama magana adalci ce za a yi wannan zancen kuma masana shari'a ma sun waɗi cancanta ba amma kuma mu mun san dama wa'annan mutane suna da aƙida ta gyaran kansu kiran mu da zamu ga 'yan kasa ga duk wasu masu kare rajin eh, demokrasiya magana da zamu ga kurum lokacin gwagwarmaya ne daidaita sahu a ƙasar nan sunana mamman dauda eh, mutane ganin yake anan sun yi gaugawa tunda muna da sauran lokaci yanzu shugaban ƙasa muhammadu yusuf shekara kusan biyu da rabi ta rage mashi kahin ma lokacin nan ne ya kamata ta kwana a shiga fage na siyasa eh, yanzu muna cikin tsakiyar aiki ba ma kai inda ya kamata a shiga wannan zantattakun ba kuma ni na san eh, bazum mutum ne wanda ya san president bazum mutum ne wanda ya san doka ya san ka'idodi na mu da suka gindaya eh, a tahiya ta ƙasa ba lalle ba ne ya tahi da wannan rigar biyu lokaci yana zuwa in suka yi haƙuri zai bar wannan matsayin zai komo ya sa rigar shi ta siyasa a yi siyasa. da tamar abari da wannan rahoto. Masana kiwon lafiya na ƙara jan hankalin jama'a da su ɗauki matakai da suka dace wajen kare kansu da 'ya'yansu a wannan lokaci na zafi daga cutar kwalara. Mutane da ke zaune a wurare da ake da cinkoso na da buƙatar ɗaukan matakan gaggawa. Musamman sansanin 'yan gudun hijira a Najeriya da ɗaukacin ƙasashen Afirka. Ibrahim Abdulaziz ya haɗa muna wannan rahoton. cibiyar bada agaji ta ƙasa da kasa ga 'yan gudun hijira ta norwegian refugees council wato nrc a takaice ta koyi gargadin cewa a bana za a samu bullar annobar cutar kulara a sansanin 'yan gudun hijira da ke arewa masu gabashin najeriya annobar da ka iya fantsama cikin sauran al'umma a gargadin da ta fitar wanda murar amurka ta samu cibiyar tallafawa 'yan gudun hijira ta ce muddin dai ba dauki matakan gaggawa ba to fa da cutar kwalaran kama iya lakumi rayuka da dama inda ko ta danganta lamarin ma da cunkoso da kuma rashin isassun wuraren ba haya a sassanin yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidaje a harin musu gabashin najeriya to wai ko shin ma wani irin hali yan gudun hijira ke ciki a yanzu ga da ta bakin ɗaya daga cikin yan gudun hijira a wani sansani da aka tanadar matsalar abinci nan da matsalar kayan shimfiɗawa abin borgo ne Nange, suka jefa su omo su sabulu. su ba burma. Ba a kawo muku a sansani yanzu? A ba kawo ran ba a kawo ba. Gwamnatocin jihohi dai kan taka rawa wajen kula da sansunan 'yan gudun hira batun da kuma kwamishinan yaɗa labaru da tsare-tsare na jihar Adama Ahmad Sajo ke cewa tuni masu kaɗau mataki domin gudun abin da ka iya faruwa. Eh hakika alhamdulillah abu babba shine mu tabbatar da akwai tsafta a wuraren da wayannan yan gudun hijira suke zama da kuma a tabbatar da akwai ruwa tsaftatacce to an dauki wayannan matakan kuma ka san mu dama masu yan gudun hijiran ba yawa ne da su muke da su ba muna kuma kokari dai eh, iya gurgudo idan wayanda suke gani kamar wuraren su hankali ya dan kwanta muna taimaka musu koma wuraren nasu to ko shi mai hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ma da ita ke kula da sansanonin 'yan gudun hijira ke yi ne game da wannan gargadi da cibiyar ta NRC ta yi, Imam Abani Garki shi ne ko babban jami'in hukumar mai kula da juna adama da taraba ya ko bayyana irin matakin da suke dauka. yi kamar bangare-bangare wanda muke da shi wanda kula da harkar lafiya wanda muke kiransa water sanitation and hygiene wani alhaki ne wanda ya dogara da wasu organizations wanda UNICEF ko kuma UNICEF ce take jagoranta wannan bangare. Eh, saboda haka a kula halin irin wannan abun ya faru wannan bangaren na sector din su ne suke da alhakin su zauna su tattauna su ga abun da ya kamata a yi a kan yadda ya kamata professional kenan ta gace eh, su ne suke da masaniya suke da kwarewa akan irin shawarar da ya kamata a bayar da kuma irin matakan da ya kamata a dauka so ala halin irin wannan akan bar wa wannan bangare na kula da harkar lafiya ta wannan yan eh, gudun hijira su zauna su tattauna su ga matakan da ya kamata a dauka bisa yadda ya kamata ma'ana professional kenan ko a shekarar bara ta 2018 sai da ku aka samu rahotannin cutar ta kwalara kusan dubu goma a najeriya inda fiye da mutum ɗari da saba'in da biyar aka tabbatar a hukumance sun rasa rayukansu ta sanadiyar cutar ko da ke wasu bayanai ma na cewa adadin ka iya fin haka ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin amin to a gaida ibrahim abdulaziz To ta wace hanya kuke ganin za a iya magance matsalar rashin tsaro a hanyoyin Najeriya da ma kasashen Afirka? A kan wannan maudu'in muke son ku kira mu nan da ɗan anjima kaɗan don ku bayyana muna ra'ayoyinku. Amma kamun nan bari mu shakata da wannan waƙar. Gwamnan yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kira daga jihar Taraba wa muke da shi daga jihar Taraba ina magana da banki mare ne daga karamin karamin hukuma na karamin da lokacin dama to banji mari muna sauraron ka eh maganar tsaro dai a Najeriya dai rashin rashin daukan yan sanda da sojoji da yawa shi samu muke samun matsala tsaro a Najeriya idan akwai hanya yana ba bada nawara a dinga diba wayannan ma'aikata da yawa za a rage To mun gode bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina? Jihar Katsina wa muke da shi a ta jihar Katsina daga ta dukwa ɗakin kara. To shi ma layin malam na jihar Katsina ya tsinke to bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger? kuna magana da Ibrahim mai wanke hula a garin mai gode a ba. To Mala Ibrahim muna jin ka. To gaskiya a hakikalin gaskiya sai an ainihin ga mu sun san da cewa duk rayuwar da aka rasa ta dan adam kowane ne Allah zai musu bincike a kanta. To shi kaɗai ne wanda zai kawo sanadin da cewa su tabbatar da ainihin za a musu bincike idan Allah ya kama gobe kiyama. shi ne kaɗai zai kawo sansarin ne sa shiga da al'amarin tsaro a Najeriya amma an ba su tabbatar da akwai haka ba to gaskiya ba su nan mai da himma akan tsaro a Najeriya ba. To mun gode Malam Ibrahim bari mu koma garin Kaduna garin gwamna. Kaduna wa muke da shi a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam wa muke magana da shi. Sunana Alhaji Musa Garu mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa muna jin ka. to gaskiya idan muka ɗauki irin wannan batutuwa dai abubuwan da ke faruwa gaskiya dangane da maganar tsaro gaskiya abin babu daɗi eh. kuma ni gaskiya abin da mutane suke jin tsoro a ce yanzu irin abubuwan da yake faruwa kaga an zo an kame su ko kuma an samu wasu matsaloli to gaskiya zo na fa gwamnatin nan fa sai ta tara kaimi akan wannan al'amari kuma ba ma wai ma magana gwamnati ba ni da kai da ke da kowa da kowa fa a guri sai mun tashi mun nuna alamun fa da gaske da wannan al'amari dan bai yiwa a ce misali akwai lungun da kai ka tabbatar da cewa abubuwan da ba wai iya gwamnati za ta sani ba ne kai ma ka sani wani abin za a haɗa kai ma da ɗan guri a zo a cuci mutanen guri haka wannan ba abin da ya dace ba ne ya kamata kowa zama mutumin kirki a zuciyar shi karshen ne muku fatan alkhairi Allah iya mana da iyawar to Allah mun gode Alhaji Musa bari mu tafi jihar Ekiti wa muke da shi a jihar Ekiti muna magana da Alhaji Adamu mai wace Ekiti state to Alhaji Adamu muna jin ka to wallahi Allah hakika wannan shine bayani su gabanin namu ya kamata su kula da hakkin talakawa eh. saboda abubuwan da suke faru ya kamata a ce sun don mataki ko kara to su talakawa menene za su yi a nasu bangaren su kuma danganin an kawo tsaro to talakawa ai su sun gama abin da za su yi tunda sun zazzaba wanda suke suna gani kamar za su yi masu hadisi sun zabe su saboda su yi masu jagoranci na gari to kaga su ba wani ana ba wani abun da ya rage tsakanin sai kawai su su gabanin su yi masu adalci to mun gode alhaji adamu bari mu koma ah, birnin shehu wa muke da shi a birnin shehu Ina magana da Sani Musa Safato Alkamu. To Malam Sani Musa muna jin ka. Barka ka dai. A gaishe ka. Yawwa. gaskiya ya kamata shugabanni don Allah ya riƙa kula da cewa za a hatan su mulkin da Allah ya ba su. To su talakawa kuma ba Allah ba zai tambaye su ba ne? za eh, a tambaye su ai mu muna musu iya biyayya yadda ya dace to su mara Allah ya kamata su kula da lafiyar mu su ba mu tsakin taro. to mun gode malam sani bari mu tafi jihar yobe wa muke da shi a jihar yobe muhammadu jole ne daga farko to malam muhammadu muna sauraron ka to mu dai wannan mutane abin da za mu ce sai da mu ci Allah shi saboda yanzu haka da nake gaya maka kwana hudun nan da muke tafa akwai dabbobin mu wanda aka tare su aka kama su muna kusan tafiya tare da su wanda dai har yanzu dai ba dai abinda da za mu ce dai abinda da Allah ya wanda su kusan talakawa ne wanda abinda da kowa zai ta gidan su ma shi yake tallafa. To su talakawan ba kwa fatan Allah ya shirye su su. To Allah ya shirye su amma dai yana da kyau dai gwamnati ta duba saboda tsakar rana a ce a wajen burkun nan da kaga aka tare su aka kama su. Eh. Kuma gode. gode malam Muhammadu. To gode malam Muhammadu. bari salam wa muke da shi. Wa salam. Muna magana baba mai agogo ne na cikin garin gita ta jihar Nasarawa. To malam baba muna sauraron ka. ni shawarin da nake ganin zai iya bayarwa wato duk inda aka san yan ta'adda suna dan tsayuwa yana da kyau a ce an yi wani dan karamin bariki a na wurin saboda ya rika tafiya daidai saboda in inda aka ce maka akwai yan sanda ko sojoji to bayan da za a ce mugaye suna kaiwa da kawo na wurin. To su al'umma su kuma wani irin gudunmawa za su bada a nasu bangaren? eto irin gudun da za su iya bayarwa sai su riƙa kula da mutanen da suke yawan yawan shiga ciki saboda za ka ga wasu baki sun zo suna ɗan siyan abinci haka ya kamata su rika ɗan kula. To mun gode bari mu je jihar Borno. Wa muke da shi a jihar Borno? Ina tare da Ibrahim Abdullahi da zan da jihar Borno. To Malam Ibrahim muna jin ka. To, gwamnatocin da sai mana alkawarin abubuwan yi ya kamata a nemi ma'arba a ba su wannan aiki su ma a ba su gudunmawa ga motoci a ba su ya samu matsala. To kana ganin su jami'an tsaro sojoji da 'yan sanda kake kana ganin sun gaza kenan a wannan aikin? Layinka ya yi ƙasa. Mala Ibrahim. wato layin shi ya tsinke bari mu tafi jihar bari mu tafi birnin tarayya Abuja wa muke da shi a Abuja ah, Assalamu alaikum warahmatullahi Wa alaikum salam Kuna magana da Muhammadu Kabiru daga garin Dobi Babalada To Malam Muhammadu muna jin ka a ah, muna ainihin yi wa shugabanni addu'a da fatan wato alkawuran da suke wa mutane farkon hawan su nan muna tunanin za su iya taimakawa a samu wannan tsaro ga shi kuma jama'a ana ta kashe rayuka eh. ko shugabannin kuma iya cin abinci kuwa eh. ko ko ba sa saurara ku a wannan rediyo na ainihin duniya gaba daya eh. shi ne ainihin kokin mu dai a cikin alkawarin da ake wa talakawa to su talakawan su kuma malam muhammadu idan zan tambayi ka su talakawan menene nasu su kuma abinda za su yi a wajen eh. kawo magance wannan nasu abinda za su gaba da yi addu'a bayan sun zaɓe su biyu kenan sannan kuma su tabbatar da cewa alkawari suka ɗauka mutane za su taimaka musu allah kuma ya taimake su To mun gode mun gode Malam Muhammadu Kabir Allah shi taimaka. Iyakan abin da za mu ɗauka kenan yanzu. muna godiya ga duk wanda suka samu damar buguwa don bayyana mana ra'ayinsu gobe ma rana ce za mu ba ku dama sai ku bugu ku bayyana mana yanzu kuma sai labarin tamola a takaice wasanni a takaice tsohon dan wasan najeriya peter odebinge ya tabbatar da yin murabus daga buga kwallon kafa tare da yin da na sanin rashin kasancewa a kungiyar ta super eagles sa'ad da kasar ta lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 2013 odebinge mai shekaru 37 bai buga wasa a ajin kwararru ba tun daga shekara ta 2017 to amma a lokacin yana da fatar ci gaba da taka leda dan wasan ya bugawa najeriya wasa a gasar cin kofin nahiyar afirka a shekara ta 2004 sadda ta karkare a ta uku da kuma shekarun 2006 da kuma 2010 to amma baya cikin kungiyar sadda ta lashe gasar a kasar afirka ta kudu wanda wenge ya soma bugawa kasarsa wasa tare da zura kwallo a karawar da kasar ta yi da kenya a birnin eko a shekara ta 2002 kuma ana ɗaukarsa a matsayin dan wasan da ya fi dagewa da kuma nuna kishin ƙasarsa a lokacin wasa a ingila kuma kungiyar kwallon kafa ta tottenham hotspur ta sami ribar zunzurutun kudi har fan miliyan 113 a kakar wasannin da ta gabata dokuwa da gina sabon filin wasanta da ta yi adadin ya zarta wanda abokiyar adawar ta liverpool ta samu a farkon wannan shekara wanda ya kai fan miliyan 106 an bayyana wannan adadin ne sa'ad da kungiyar ta kaddamar da bude sabon filin wasanta da ya ci kudi fan miliyan 1,000 duk da yake akasarin kudin an karbo su ne a matsayin bashi wata kungiyar kwallon kafar kasar brazil palmeiras ta yi ta yin dan wasan baya na chelsea ta ingila david lewis akan kuɗi fan miliyan tara to amma dan wasan ya nuna sha'awar ci gaba da taka ledar sa nahiyar turai kwantaragin louis na kan karewa a chelsea wacce ke da tsarin rashin tsawaita kwantaragi ga 'yan wasa waɗanda suka haura shekaru talatin a daidai lokacin da shi kuma yake bukace da kwantaragin da zai zarta shekara ɗaya a wani bangaren kuma dan wasan gaba na kungiyar juventus ta kasar italiya cristiano ronaldo ya bayyana wa kungiyar bukatarsa na ta sayar da dan wasanta polo dibala a wannan bazarar an daɗe da fahimtar cewa ronaldo baya samun sakewar taka leda kamar yadda ya kamata muddin dibala yana tare da shi a cikin fili a bangaren tseren mota kuma 'yar kasar saudi arabia ta farko da ta fara shiga gasar tseren mota rima jofale za ta fafata karon farko a gasar tsere ta f4 ta kasar birtaniya a karshen makon nan jufali yar shekaru 27 za ta tuka motar kamfanin da ke rike da kambin wato double r racing tare da wasu direbobi biyu louis foster da sebastian alvarez jufali ta soma shiga gasar tsere ne a watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2018 'yan watanni bayan da kasar ta ta saudi arabia ta cire haramcin yin tuki ga mata murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, nigeria. To a gaida Murtala Faruk Sanyina har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogo muna cewa karfe hudu da minti hamsin da bakwai na rana. Yanzu kuma ga labaran duniya wannan karan a takaice. Alhamis ne Majalisar Wakilai na Amurka ta kada ƙuri'a na kawo ƙarshen gudunmuwar Amurka a yakin cikin gidan ƙasar Yemen wanda ke nuna cewa 'yan majalisar ba sa goyon bayan da gwamnatin shugaba Donald Trump ke baiwa Saudiya da ke jagorancin yakin. Sai dai ana sa ran shi ma Donald Trump ba zai amince da wannan matakin da Majalisar Wakilai ta ɗauka ba. akwai alamun cewa ma'aikatan jirgin saman ethiopia da suka yi hatsari jim kaɗan bayan tashin jirgin a watan jiya sun bi duk ka'idojin da suka kamata wajen tuka jirgin kamar yadda aka umarce su da aikatawa a cewar wani rahoto da aka fitar a yau alhamis za a tuhumi baturen nan da ya ayyana kanshi a matsayin mai kyamar wasu jinsuna na biladama. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin Amina Buhari Auna da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham sai injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wuni lafiya. Bis salam.